Kuna sauraron mahangarmu, shiri na musamman wanda ake tattauna matsaloli da suka shafi rayuwarmu. Kasance cikin waɗanda suke samun shirin nan nan take da an sake ta hanyar danna subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Alam Muhammad. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna maka maraba da kasancewa tare da mu. kamar uh, yadda ka sani mukan dan tattauna ne kan matsaloli da suka shafi rayuwar al'umma to malam muhammad akwai wata magana da zaka ji ake yi da turanci wai sai su ce wai politics is a dirty game wato bi ma'ana siyasa ƙazamin wasa ne shin wannan ya nuna cewa tunda ƙazamin wasa ne a faɗin nasu hakan daidai ne um, wannan baya da kyau mutum ya ce haka misali saboda ya yi abin da ake cewa a turanci generalization wato ya haɗa abubuwan a wuri ɗaya wanda bai kamata ba um, siyasa ba ƙazamin wasa ba ne an yi shi yadda ya dace akwai wani abu da musulmai wanda suka yi karatu za su gaya maka zaradin suna yawan faɗa malamai su ce annabi ma ya yi siyasa irin tashi wadda allah yadda da ita wato yanda ake haɗa kan mutane yanda ake tafiyar da tattalin arziki yanda ake gyara ƙasa yanda ake zaben eh, mutane don su je su wani aiki kamar governors ya appointing insu ya tura su eh, a matsayin wakilan shi da sauransu so duk wanda zai ce wai siyasa ƙazamin wasa ne bai fahimci abubuwan ba ne to kaga kamar wannan ya nuna cewa malamai ma suna da na faɗa kenan a siyasa kwarai da gaske shi malami duk inda yake ya kamata ya rinka nuna wa mutane hanyoyin da suka dace malami manuni ne akan hanya haske ne wanda yake haskakawa mutane inda ya kamata su je saboda haka malamai su suke da kau abin fada in aka zo siyasa wato ya kamata su koya wa mutane ladubba na siyasa wato yanda ya kamata mutum in yana siyasa ya kama kan shi ya kamata su koya wa mutane Eh, wato eh, abubuwan da suka kunshi mulki a ciki tunda mulki yanzu a siyasance ake samun shi eh, mulki ba irin na da ba ne wanda sa annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka iske wanda kaga na family ne ko ƙuraishawa su ne a sama saboda kawai su ne kamar za ka yi cewa monarchy ne amma ba na Eh, na lokacin jahiliya ba irin wanda muka sani ba eh, kamar ba za ka kwatanta shi da na ingila ba amma duk da haka suna da similarities families ne to yanzu kaga da siyasa ake karɓar mulki saboda haka ba wanda ya fi cancanta ya fahimci wannan abubuwan eh, kamar musulmi kuma musulmi mai ilimi dole malamai su ma su rinka faɗan abin da ya dace su faɗa su rinka nuna wa mutane hanya don akwai wani abu da za ka ga ana yi zaradin sai ka ga an rena malami shi malami wai ba ruwan shi da siyasa in juwa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yadda ake siyasa na gaskiya yadda ake to wai dan an ce misali abubuwan da ake a cikin siyasa ba su da kyau saboda haka kar a shiga to ai in baka shiga ba wanda zai zo ya mulke ka zai zama mutumin banza saboda ba ku yi komi akai ba ba ku zo na a ba ba ku taɓa mitin ba kuka ga me ya dace wa ya dace yaushe ya kamata a yi kaza yaushe wa ya kamata a tsida don ya yi kaza saboda haka maganan wai cewa malami kai ya ce kome a kan siyasa wannan eh, rashin hankali ne kawai so wannan magana eh, kamar yadda ka faɗa wanda kake cewa malamai fitilu ne wato suke haskakawa kamar magana ce wadda lallai kowa ya sani kuma ba za a ja da kai a wannan magana ba eh, kuma ka ƙara tabbatar mana cewa malamai dole suna da na cewa a siyasa in ma za su iya za su shiga kenan sannan kuma samun dukiya watakila tunda da siyasa da dukiya a nan ne zaka ga ana ce ai wannan ba ruwan malami a ciki bai kamata malamai su shiga ba um, gaskiya akwai wani irin rashin hankali da mutane suke da shi wanda ina ga ya kamata mutane su fara farkawa daga wannan uh, rashin hankalin su daina saboda rashin hankalin shine wai a ce ba ruwan malam da siyasa ba ruwan malam shi kuma kamar malam kai ya mai kuɗi na aka ga malami mai kuɗi kama wani abu ne na ban mamaki e akwai wannan maganganun da za ka gani a cikin hadisai wato din mai addini annabi bai ce malami ba zuhud yana da kyau zuhudi shine ka fi san abin da yake hannun Allah akan abin da yake hannunka gudun duniya kenan e wannan ba yana nufin ah, wai ka ka ƙi samun albarkacin da Allah ya baka a duniya bane dan Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta abinda Allah rabanka ko rabanka na duniya ko ba haka ba saboda haka dole ne malami ya fita shi ma in ya dace zai iya yin wani abu wanda zai kawo maslaha al'umma a siyasance je ya yi wanda za ka ga usuli ma za su ce in bai ba yana da laifi Eh saboda kalla yanzu musulmai kullum muna yawan complain malamanmu ah, Eh, wato malamanmu ba sa ba taɓuka rawan gani ba sa yin abin to ai saboda ana so a yi restricting wato a keɓance malam ne kawai a bashi shi a masallaci in an kawo kuɗin zakka ya raba in an eh, yi wankan gawa ya zo ya sallah da sauransu amma shi malami aikin shi ya fi haka ka gani annabi sallallahu ya nuna mana yadda ake yin komai da komai a siyasance saboda shi ma wato wani mutum ne wanda ba wanda ya fi shi iya siyasa ya san yadda zai wa'yansu magana ana gaya mishi in wa'yansu mutane sun zo ko sai a ci wannan daga kaza suka zo ya san yadda zai musu magana har yake cewa umirtu an unazzila nas manaziluhum ko an sa ni in sa mutane a wurin su kowa da eh, matsayin shi kowa yana da manzil saboda haka malami ya dukufa ya yi ilimi duk inda ake yin ilimi in na duniya ne shi ma ya samu wannan ilimin kai ya zama wai shi kawai Uh, ba ruwan shi da ilimin duniyanci a'a ba duniyanci ba ne. duk abin da ka ga yana fa'idantar da mutane a duniya yana da kyau ka gani yana da amfani musulmai suna buƙatar mutane masu ɗimbin ilimi suna shiga fanni kala-kala na, ilimi in mechanical engineer ne in likita ne likita ma aisha a shari'ance ilimin addini ne in architect, uh, architecture ne in eh, sociology ne in psychology ko a gan kuma a ko'ina in siyasa ne a ga wa'anda suka fi sanin eh, Allah fa ya ce a Kur'ani inna ma yakhsha Allahu min ibadi Eh, min ibadihi ulama wato wa'anda suka fi wato tsoron Allah cikin eh, bayan shi su ne malamai to wa fi cancanta a bashi mulkin mutane wanda ya fi tsoron Allah ka gane to a zo na a ta wani to malaman su ma dole su farka su gane cewa in ba su rinka yin abin da ya dace ba kar malami ne zai nuna eh, zai iya nuna wa mutane ba zai iya cin kuɗi ba saboda Allah ya hana shi ka gane in malam ya yi kuma yana wajen za a gane oke kuma kuma kalla a rinka cewa wai wannan malam ne wannan ba malam ba ne me malam malam shine wanda ya san addini ko kuma yana koyar da shi to kai ma ka zama malam mana ka gane abin da nake nufi kar a eh, kar a ta cewa wai shi malam shi kaɗai ne kamar wani wani halitta ne da Allah ya yi shi daban sai ya ce shi wannan malam ne a ɗan ƙara mishi girman kai ko dogon hanci ko a rage mai girman ido ko a ƙara mai faɗin ba haka bane mutane ne Allah ya yi mu sai ya ce mana mu je mu nemi ilimi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talabal ilm faridatun ala kulli muslim wato neman ilimi ya zama wajibi akan kowane musulmi kar ka zo na ka ce wai malami kaɗai yake da wani license na ƙara ilimi kai ma ka je ka nema kana shekara talatin ka lura baka da ilimi ka je ka yi ilimi har ma kai ma rinka ce ma malam to yau in gobe ka tashi sau da ilimin da kai kila na boko da na da na um, addini eh, aka fiddo ana neman wanda zai zama wato eh, jagora ko shugaba a wuri sai a sa ka a ciki ai to amma wai ka zo na wai kai baka malam ne ba ruwanka da wancan ba ruwanka da da da, da kuɗi saboda a'a kalla annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu options za ka iya yin haka in kana so baka da laifi amma a halin da muke ciki yanzu dole ne a fito abu ne guda biyu akwai abin da ake a political science engagement ko disengagement ko political engagement wato kana cikin wa'anda ake siyasa da kai ko kuma in kai yawa disengaged ka fita ba ruwanka ka ce da abin da aka yi ba ruwanka to kowane yana da consequences wato yana da abin da zai biyo shi baya in ka je ka ce kai za ka shiga siyasa to ka shirya e in gyara za ka yi akwai aiki a gabanka za ka ga baka bacci za ka ga kana ta faɗa da wayansu muggan mutane to in ba kai ba waye zai yi to wa zai shiga sai 'yan iska su shiga haka in ka ce ba za ka yi ba yanzu eh an ji sunanka yana nan ba wanda ya san ka kana can za ka kubuta makila in ka rasu amma me mutane ana taɓar da mutane ana ta cutar da mutane ana ta sata ana ta yin abin da bai dace ba kaga wannan laifi ne ka Allah zai iya kama mu dukan mu zaradin ka gane akan cewa mun ki yin abin da ya dace saboda mun ce mu sunanmu ya fi mana muhimmanci akan eh, maslahan al'umma gabaki ɗaya akwai matsala kenan to kaga shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce musulmin da ya ya fito ya yi yukhalitu nas wa yasbiru ala ala adahum ko wato wanda ya fito yayi yi cakuɗa da mutane ya hakuri eh, e da abubuwan da suke yi mashi na cutarwa wanda karkace kila wai cutarwa sai cuta irin na haramun a'a adha eh, Allah ya ce bai ce annabi ya ce bai ce wai cutarwa ba ko su zama suna yin wani munkari a kan shi a'a zai iya yiwa kawai dan kuɗi ne da ake ta tambayan ka kullum zai iya yiwa um, taimako ne da za a yi ta nema wajen ka ka haƙura annabi ya ce ya fi alheri akan muminin da ya uzla da ya keɓanta shi ya koma cikin gida kaga annabi ya ce dukansu musulmai ne fa muminai ne amma wanda ya fito ya cakuɗa ya yi haƙuri da mutane ya fi alheri annabi ya ce wanda ya fi alheri cikin ku shine wanda ya fi amfanar mutane in ka zo na da ilimin ka na boko da na arabiya cikin ɗaki kana ta wurdi za ka iya shiga aljanna in Allah ya baka rahaman shiga amma in ka fito ka koyar fa aka shiga aljanna da yawa ka gane so haka kai ma in kana da ilimin boko da na addini kaga za ka iya siyasa don ka kawo gyara sai ka fita kai ya zama wajibi a kanka in ka zo na aka ce a kai malami ne ba ruwanka yaushe tun yaushe ne malamai aka ce wai wai wai malam ka yi magana kan siyasa in juwa shi da kiki ne kenan ba abin da yake eh, na faɗa akan siyasa zai faɗa mana aji kuma ya kamata aji saboda haka malaman mu suma yanda na faɗa ya kamata suna iya ƙoƙarin su amma suma ya kamata su ƙara fahimtar abubuwa wato har a karatu zaka ga ya kamata akwai abubuwan da ya kamata ana faɗin su wanda sun shafi siyasan sun shafi wato al'umma gaba ɗaya ba musulmi ba kafiri wanda ba a faɗa ka gani kar a cika wa'azin aure ai ta wa'azi kawai na aure mace ta gari namiji na gari eh, eh, eh, yanda ake aure a'a a shiga cikin al'amurori daban-daban in an yi maganar auren a faɗaɗa sai a shiga kuma cikin abubuwan rayuwar duniya kwarai siyasa wani abu da na koya da ina makaranta plato yake cewa a littafin shi wanda aka fi sani da eh, republic ko eh, magan ya yi ta maganganu kan socrates a ciki plato yake cewa wai a human being is a political animal ka gane me yake nufi hmm. wai kai by nature yanda Allah ya halice ka dole sai ka yi siyasa dama kana da wannan abin to gashi ya zama gaskiya Kullum siyasan ce take tafiyar da al'amarin waye gwamnan ka eh waye gwamnan ka waye shugaban ka na can waye kamata a ce ya saki kuɗi an yi kaza waye ya rike kuɗin ta ina za a gyara wani hanyoyi ne cancanci a gyara sai an dawo ta siyasa an yi maganganu kafin a yi so da haka a ce wai musulmi bai da abin cewa a nan kaga abin da annabi yusuf ah, alaihi salam ya faɗa hmm. da ya ga abubuwan da ke faruwa a egypt ya ga economy ya ga interior ah, in, ah, activities in interior in cikin egypt ko abubuwan da ke wukana a cikin alkaryan sai yake cewa ja'alni ala khaza'in al-ard hmm. asani ni ne zan yi managing wannan abin saboda ni masani ne akan abin kuma ni zan kiyaye ka gani wannan kamfen ne ai eh kamfen ne ya zai iya yanzu wajibi ne sai yayi. to amma mutum ya zo na ya ce wai shi eh, eh, saboda shi yana ya iya kur'ani ba zai shiga harkokin nan ba to kar ka shiga kai in shiga ka kowa ya shiga sai a bar wa'anda su suna suna ganin su za su shiga sai su shiga duk ta'asan da suka muku kuma kar ku ce komai ko ba haka ba zaraddini duk duk cutan da aka yi sai mu shuru. karmi wa'azi ma saboda ai mu ne ya kamata a ce fardul kifaya mun sa mutanenmu mun tura mutane na kirki mun wadata mutane da tunani mai kyau da fahimta mai kyau da siyasa mai kyau yaushe ya kamata ka yi magana ina ya kamata ka yi haƙuri in an zage ka ya kamata ka yi in an tuhume ka akan ka ci kuɗi bayan baka ci ba ga yanda za ka yi duk wa'annan abubuwan ulum ne sciences ne wanda suna kunshi a cikin siyasa wanda ya kamata musulmi ya kamata ya san su ya iya su eh, ba kowa dole sai an koya wa kowa ba amma a zaɓi wa'ansu ya zamana eh, musulmai suna da wato eh, suna da rigakafi kan wa'annan matsalolin na siyasa kuma shine in muka canza eh, abubuwa saboda aikin da muka yi na kirki sai ka ga wannan da'awa ne wanda ya fi ƙarfin wa'azi ka gane me nake nufi ko mm. saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba kullum bane ma ya wa'azi wani wurin kawai yanda yayi abu ne a siyasance sai ya birge wa'anda ba musulmai ba suka ce in wannan shine musulunci in haka siyasan musulunci take na musulunta ka gane me nake nufi ko na fahimta eh ba dole bane wai sai ka ma ta wa'azi kalla yanzu aka samu musulmi ya gyara asibitocin cikin garin Abuja ya gyara tituna yanda ya kamata aka ga yana faɗin gaskiya ya kamanta a cikin gidan shi ma ba mu ga yadda sauran mutane suke ba shi ba haka yake yi ba baya cin kuɗin mutane yana cin irin abincin da kowa yake ci wanda zaka iya cewa average mutum zai ci kuma ya ƙoshi kuma ya zama yana da good health shin wannan ba da'awa ba ne zaradi da'awa ne duk inda ya je ya yi representin musulunci ya taimaka wa kiman musulunci akan idan kowa sai ya zama example ko haka annabi ya shesa Allah sai laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana wato annabi shine best role model shine wanda kowa ya kamata ya kalla ya kwaikwaya sai misalin kowa ne kaga kenan mu ma ya kamata mu zama misali kar a zo a mana wayo a wani wuri a ce wai in mm, mm, ba ruwanku a nan ku yi shuru ku yi wa ku faɗi gaskiya ko kulul haq walau ala anfusikum ku faɗi gaskiya ko da ku ne da laifi eh kulul haq walau murra ko hmm. ku faɗi gaskiya ko da tana da ɗaci ka ji wani abu da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam yana maganan jihadi wanda ya fi kowane ya ce kalimatun haq ko amam sultanun ja'ir wanda jihadin da ya fi kowane shine mutum ya faɗi gaskiya a gaban wato shugaba wanda shi macuci ne kuma a kashe shi kan wannan ka gane to ya yaushe aka ce an fidda malam daga wannan fagen bayan ga shi jihadin da ya fi shine ka fito in ana wani abu ne a siyasance mara kyau wanda bai da ma'ana eh, bai da tasiri mai kyau akan musuluncinka ko al'umma ko musulmai ne ko ba musulmai bane kaga za su cutu ka faɗa ka gane to kaga kenan dole sai ka fahimci me yake faruwa kenan a siyasance hmm. ta ina ne wannan abin ya sha kwana misali sannan kuma kaga kenan dole sai da ilimin boko na zamani zan ce ko wanda abubuwa sun canza ka gane wani zamani kake ciki kar ka je ka ta kawo tsohon dabaru ko canjin da aka yi shi tun shekara hamsin da ya wuce yanzu an wuce wajen ko kamar yanzu ana maganar systems inda za su rinka wato amfani da uh, ah, 4G ko kaji kana kawo systems inda ke amfani da edge kaga za a bin mu a baya in kwarai to mu ma dole sai mun yi wannan to in babu wannan ba za a samu ci gaba ba sannan wani magana da ka faɗa da ƙarshe zan ce wato maganan ah, kaman kuɗi malamai da kuɗi ko hmm. Allah ya ce kowa falyunfiq du sa'atin min sa'ati mai kuɗi ya kashe kuɗi wanda bai da kuɗi shi ma ya kashe yanda Allah ya azurta shi da shi daidai kuɗin ka daidai shagalin ka to haka ma malam bai fita anan ba in ka duba zaradin cikin ashira mubashirin bil janna ko mutane goma da annabi sallallahu alaihi wasallam yau alƙawalin aljanna da zatin Allah dukkan su kalla Umar ba talaka bane ko ba haka ba eh, life in wato rayuwan da suka zo suka rinka yi bayan sun musulunta su ne suka zaɓa wa kansu sai suka zamana a'a su sun fi so su bayar akan su riƙe da umar ya ga dama sai ya fi kowa kuɗi da ali ya ga dama sai ya fi kowa kuɗi uthman kowa ya san wani irin mutum ne ko ba haka ba abubakar kowa ya sani shine da kuɗin shi aka fara watsa addinin musulunci Allah ya sa albarka a ciki abdurrahman bin auf yana ciki kowa ya san wani irin mutum ne nana khadija to ka gani inda kuɗi wani aibi ne a'a malami shi ma karka je a ganka wai kai baka siyasa sai dai bin 'yan siyasa ka karɓi kuɗi kar ka zama haka ka zama in ba kai ma kana cikin siyasan ba kuma ana damawa da ku saboda dole tunaninku ya kai kaifin da in ba ku ba zai yiwu ba to kar ka zama irin kai ba haka kake ba amma kawai kana bin masu siyasan ne don ka karbi kuɗin su to sai kiman ka ya zube in ka zo kai magana ba za a ji ka ba saboda sai a ga kamar kai baka iya komai ba sai karɓan kuɗi wurin wane da wani to amma in an san kai dan sana'a ne kana kai ma in an je an buɗe wani kamfani za a ka a board of director kuma suna yin abin kirki za ka fi kima a gaban balle <laughs> mutanen yanzu mu ya mu zaradin wanda in ba kuɗin ba murya ba haka iya magana ba ba za a ji ka ba so ba abu bane mai kyau amma tun da ka gane haka kai ma sai ka zama abin da ake da turanci ka samu hila da larabci ko da turanci ka samu strategy eh bari mu ilimin nan kuma mu nemi kuɗi saboda da kuɗin nan za mu yi amfana al'umma sosai da ilimin mu kuma sai mu baza abin da ya dace mu baza na Kur'ani da Sunna. Misali malaminmu wanda ba sai mun faɗi sunan shi ba ai kai ka san hmm. Allah ya hore mi shiga ilimin. Ya fi mu kuɗi. Ya fi mu kuɗi. Amma kuma ya fi mu kuɗi ya fi mu ilimi ka gani daɗi kan daɗi wajensa za mu je wata rana ya sai mana ya sai mana pizza mu ci ko wata rana ya kai mu eh, restaurant mu ci abinci mu tara mishi bil kuma ya biya kuma mu je mu zo na ya koya mana karatu to to wannan wannan abin ba karamin haiba ya kara mishi ba ko abin da bature ke cewa awesomeness yana yana da wani kwarjini eh, ka gane ba an ce wanda kuma bai da kuɗin bai da a'a ba haka bane amma da ya haɗa kwalliya biyu kenan eh ga kuɗi halal ga kuma ilimi mai yawa to haka ake so eh, wanda kuma ba tare da eh, nakasa wanda bai da kuɗi ba cikin malamai wannan ba shi bane saboda sabai da yawa sun kasance ba sa da kuɗi idan eh, kuma kalla zaradin kar a zo ana da'awan cewa annabi ma talaka ne da sauransu ko hmm. ba haka bane annabi ya yi talauci a wayansu lokaci na rayuwa don a koya wa mutane akwai hadisi da aisha radiyallahu anha take cewa mun kasance muna da abincin shekara nawa shekara ɗaya ko aje a cikin store akwai inda annabi ya dealing da, da, da estate ko ya saida akwai inda annabi ya dealing da livestock akwai inda wato gidaje ko fili akwai inda annabi ya saida dabbobi ko dabba akwai inda annabi ya abubuwa da yawa na business don a nuna ma annabin fa ba wai fa wani mutum bane wanda bai san ma yanda ake sarrafa ya ya san eh, ya san yanda tattalin arziki yake gudana akan kasuwanci ma ya auren shi na farko saboda yanda ya nuna fice a wannan fannin da kuma irin wato eh, eh, ya zan ce gaskiyan shi a yin sana'a to daga ƙarshe zan so ka yi kira ga ah, su misali waɗanda suke cikin siyasan yanzu watakila da malaman a kan irin ɗabi'u da kuma yadda ya kamata su tafiyar da al'amura watakila su 'yan siyasa ko masu dukiyan kaga suna ƙasƙanta malamai don ba su da abin hannu ko kuma don ba su cikin siyasan su kuma malaman wajen ba da shawaran da kuma eh, kasancewa sun tafiyar da al'amura yadda Allah maɗaukin sarki yake so a takaice saboda mun ɗan ja lokaci. Eh, ni kawai zan ce zaradin duk wanda malami ne kuma ya san zai iya wani abu na kawo masla al'umma ya fita ya yi kuma in zai ga wanda irin kaman shi ne ya jawo su a haɗu a tafi in ba haka ba ba za a samu sauyi mai kyau ba ni tunani na kenan shi kuma eh, in na ce malami ina nufin fadin mai ilimi in kai ne zaradin ka san kana da ilimi ka je ka yi abin da ya dace shi kuma wato wanda yake siyasa amma ba malami ba ne sai ya rinka sauraron abin da malamai za su ya rinka neman shawara annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce mishi a Kur'ani bayan Uhud ko bayan an samu fashal wato an faɗi yaƙi Allah ya ce mishi a wani aya a nan cikin suratul Ali Imran yake cewa eh, ya yi musu haƙuri wastaghfir lahum ko ya nemo musu gafara fa'afu anhum na farko ya yafe musu abin da suke wastaghfir lahum ya nemo musu gafara wurin Allah ko sai Allah ya ƙara da washawirhum fil amr ya nemi shawara ma wurin sahabbansa so kaga kenan shi wanda annabi kenan da yake da ilimi yake da wahayi to ina ga kai wanda baka da wahayi sannan ilimin addinin sesa sesa ne sai ka rinka magana da malamai karka je ka saba wa Allah wurin mulkin ka ka shiga wuta so da haka duk mai siyasan kirki na mai addini zai nemi malamai su ba shawara a fannin kare haƙƙin Allah da addinin shi kuma duk wanda ya kaskanta malami zai gani to da za kuma Allah khairan a nan ne muka kawo ƙarshen eh, shirin namu na yau sai idan Allah ya sake haɗa mu Allah Ubangiji ya taimaka wassalamu alaikum wa rahmatu